Bismillahirrahmanirrahim. Inaya. Babi na bakwai. Sauran takardun na AIA sa hannun Inaya za a saka a takardun, amma ba yanzu ba sai ta kammala karatunta tukunna so a gama aikin kawai kafin lokacin. Alright, insha Allah. Sai karfe goma suka rabu da CM, bayan ɗaya daga cikin ma'aikatansu ya kai su airport ya wuce. karfe sha ɗaya da rabi shi ma ya bi jirgi tare da sakatariya ɗinsa suka bar Singapore zuwa Australia. Ba don taso ba haka ta shirin makaranta ta fice daga gidan zuwa school. Bayan ta yi waya da ƙawarta da ita ma duk sun ne ba wani son karatun suke ba. Sun fi gane wa gayu da rayuwa kawai irin ta 'ya'yan gata masu abin duniya. Duk da ba ta wani son karatun sosai ba shi ya saka ba ta mai da hankali ga karatun ba idan ta je. Wuyarta dama dai ta je ɗin. Saboda idan ta je sosai take mai da hankali ga karatun kuma Allah ya taimake ta tana da kwakwalwar ɗaukar karatun sosai, don a hakan ba ta taɓa felin ba, koyaushe tana samun giret masu kyau. Kawai dai Allah bai saka mata wani son karatun ba ne, abin da Allah ya saka mata so shine tana da sha'awar yin aure kawai saboda ta daina zuwa makaranta, ta yi rayuwarta yance ta ga dama daga shafin sai zuwa beauty parlor. da su sufa sai yawan ƙasashen da ta ga dama. Ko yanzu kusan rayuwarta hakan ne. Ba ta da wani aikin bayan yawon shafins da zuwa su sufa da guraren gyaran jiki saboda ba ta haɗa gyaran jikinta da komai. Wanda kusan hakan ne ya sa koyaushe ta da jikinta ko ina yake shekin hutu da lafiya, cikakkiya da zallar gyara na musamman. Karfe uku na yamma ta dawo daga makaranta tare da ƙawarta Nisa. wacce kusan ra'ayoyi da halayensu suke duk iri ɗaya. Nisa ba ta ƙaunar karatu kusan fiye da Inaya ma kuma ita ma tana da ƙwaƙwalwar ɗaukar karatun, amma ta ma fi Nisa rashin mai da hankali kan karatun, saboda ita iyayenta ba sa takura mata, ko ba ta wata doka da oda duk ko da kasancewarsu musulmai kuma Hausawa kamar su Inaya. Iyayenta ita har tafiye-tafiyen wasu guraren suna barinta, amma ƙawancenta da Inaya ya sa ba ta tafiyar ko ina ita ma. saboda tare suke komai to ina ya kuma abinta baya wasa samsam bare sake fuska ga irin wannan shashancin duk da kuwa ko ita nisar tana faɗa son da iyayenta ke mata ita da take da uwa da uba wasa ne akan wanda abin ina yake wa 'yar tasa amma duk da wannan tsananin ƙaunar AA Majid bai taɓa ba da fuska ko daga ƙafa ba akan tarbiyyar 'yarsa. Kamar yadda yake tsayayye akan dukkanin hulɗoɗinsa, magana ɗaya yake yi baya sauya ta, to kusan hakan ne a kan Inaya. Tare suka jero kai tsaye suna shigowa cikin yalwataccen falon da ke farko na cikin babban gidan nasu. Inaya sanya take cikin Free Malaysian abaya baya Ashkalo? Nisa kuma kamar dai yadda aka saba riga da skirt ne a jikinta. Zubbi ce da ta fito daga hanyar kicin ɗauke da tire da dirin a kai da kwaf ta nufi inda za ta ajiye ta aje. Ta so gurinsu cikin girmamawa da sakewa ta karɓi hanbak ɗin Fendi da ke hannun Inaya tana cewa, sannu da dawowa inaya. Kallon Nisa tai tana cewa welcome Nisa. Na gode suka furta mata kusan a tare suna ƙara ƙarasowa tsakiyar falon. A hankali idanuwan inaya suka sauka kan kyakkyawar fuskar da ke zaune falon ta Dr. Farhat Ahmed. Ƙwararriyar likitar mata da ke a matsayin likitar su wacce ita ce ta saka kanta hakan. Saboda tsananin ƙaunar Emajid da ke ɗawainiya da rayuwarta. Ta ƙi aure har shekarunta sun ja sosai saboda ƙwallafa ranta da ta yi akan abin Inaya. Shi kuma duk dabaru da daɗin baki da komai da Inaya da Umma ya gana suke yi akan ya aure da ta farha ɗin san babu haske. Ƙarshe ma sosai suka ga ɓacin ransu akan hakan, daga lokacin ba su sake shiga hurumin maganar ya yi auren ba. Inaya da Umma ya gana sun san cewa ba zai taɓa aure ba sai lokacin da ya aurar da Inaya. Wannan kamar wani ra'ayi ne nasa wanda yake ta damun Umma da Inaya. Sakamakon hakan ne sha'awar yin aure ta shiga ina ya sosai saboda ta yi aure da wuri ko don saboda ta ya yi aure, tunda ba zai yi ba sai ya aurar da ita. Wannan sanadin ne ya sa take da buri da ƙaunar aure ba tare da ta tsaya dogon karatu ba. Sai ga shi ra'ayinta ya kama ƙawarta, ita ma aure take son yi ba karatu ba. Dr. Farha tun kafin bayyanar Emma da 'yarsa rayuwarta ba ta da wani mai neman ta da aure. Ga shekarunta sun ɗan fara ja, don haka tana ganinsa ta ji aurensa shine ƙarshen abin da take so a duniya. Don haka ba wasa ta maƙale tana ta fama da wahalta. Ita kaɗai, amma yadda Inaya ta shaƙu da ita ta yi mata alƙawarin tsaya mata sai ta ya aure ta. Cikin sakewar fuska da farin cikin ganin Inaya ya so tana cewa, yanzu kika zo ko tuntuni Dr. Farhat. Miƙewa tsaye Dr. Farhat tana ɗan runguma Inaya tana cewa, Just streaming kenan da shigowa na. Oke sannu da zuwa. Umma ya gana ba ta nan ne. Zama suka yi cikin nuna damuwa da ta farhar ke kallon fuskar Inaya tana cewa, Umma ta kira ni kina fama da rashin lafiya a fuska, hankali na ya tashi. So I had to come. Ban ma ɗauka kin fita school ba. Nan kowa fuska ta tana cewa na fita amma gaskiya dama ina buƙatar ganin likita. Ba wani sauran ɓata lokaci suka miƙe suka ɗunguma zuwa gurin Umma ya gana, suka sanar da matasa su asibiti. Ficewa suka yi a motar Dr. Farhat ɗin suka nufi asibiti gurin likitar fatar da shine zai duba ina ya ɗin. Sai yamma sosai suka dawo gida ta aje ta ta wuce da nisa ta kai ta gida ita ma. Ɗakin ta ta wuce da harar ta tuɓe ta yi wanka tare da alwala ta yi sallar magariba. Tana idarwa ta ga tayar ɗin isha'i yayi don haka ta miƙe ta yi sallar tana gamawa ta yi azkar ta gama. ta miƙe ta sanya riga da wando na bacci masu ɗan kauri da safa sai hular da ke haɗe da rigar sanyin jikinta da ta rufa wa kanta ta zura silifas ɗin ƙafarta fitowa ta yi daga ɗakinta tana amsa wayar Zaid. hanyar da za ta kai ta falon abin ta nufa kai tsaye tana ci gaba da wayar hankalinta na ɗan rabuwa biyu saboda kamar yadda abin ta baya haɗa komai da 'yarsa ita ma kamta ma fisa don ko ita bata ma san komai da kowa ba da ke gaban mahaifinta tun da shi kaɗai ta taso ta sani. Abin ya san da soyayyarta da zai duk da irin tsananin dokokin da ke gidan game da tarbiyyarta. Amma san bata tsaya nuku-nuku ko ɓata lokaci ba ta faɗa masa zait ɗin, don ta saba ba ta iya ɓoye-ɓoye ba. Kuma kusan ma shi ne ya ba ta tarbiyyar hakan, ya yi mata sabo sosai da rashin ɓoye masa komai. sai tsananin gata da wayayyar rayuwar turai da suke ciki ta ƙara shigar da ita hakan san bata san wani dogon ɓoye-ɓoye ba farko bai wani ba wa lamarin nasu mahimmanci ba saboda ya san ba maganar aure a kanta yanzu ta sani ita kanta sai ta gama karatu amma daga baya ganin yanta ta ɗauki zai ɗin da tsananin mahimmanci da so mai tsanani ya sa dole ya shiga lamarin saboda ina yau na da raunin zuciya ba zai so soyayya taɓa masa raunin ta ba Rayuwarta za ta iya juyewa ta koma wata kalar daban idan raunin zuciyar ta ta ya taɓu. Hakan ya sa ya sakar wa Zaid ɗin dama ya san sa sosai. Ya san iyayensa don kuwa cikin kwanaki ƙalilin aka gama binciko masa asalinsa da iyayensa. Da ma karatu da aiki da yake yi a nan ɗin. Ba laifi ya yaba da dukkanin abin da aka binciko masa a kansa, daga nan ya ba su damar fara neman ina ya ɗin. Ai kuwa daɗi da farin cikinta sosai ta nuna wa Abin, duk da sosai ya saka ido a su ɗin don baya son zat ɗin ya ƙarasa hargitsa masa tunanin ya da son aure don shigowarsa rayuwar iyana ɗin ya sa soyayyar ta da aure ta ƙaru sosai damar da ya ba su ɗin ya sa yanzu suke soyayyar su hankali kwance yanda take tsananin son zai ɗin ya sa shi ma yake jin kamar zai zauna idan ba auren inayar yayi ta zama tasa ba don kuwa baya jin zai iya rasa ta bai zauce ba don haka duka su biyun suka shaƙu suka zaƙu su yi su ƙarasa karatun su yi aure. Shi ya ma so ya gabatar da maganar a yi auren su kammala karatun a gidansu, amma san ba fuska ko damar hakan. Ko da wasa, saboda tsananin kwarjinin Abbi ke sa idan ya magana ɗaya babu mai kuzarin iya sake wata daban. Don haka suka bar ta a hakan suna soyayyarsu tunda sun samu ma ya ba da wannan damar. Umma ya gana ma sosai take son a ce an yi wa Ina ya aure tun da ƙananan shekarunta. za ta fi morewa auren. Haka ma ɗaya Majid idan ba aurar da ita ya ba ga ta fara aje masa jikoki ba zai taba tunanin yin auren ba. Sauƙinsu da jin daɗin su ɗaya da suke gode wa Allah a kansa, ita da ina shi ne da Allah ya yi sa wani ƙaƙƙarfan namiji mai siffar gaske. San babu alamar manyanci ko shekaru masu yawa sosai a bayyane da shi. Saboda kyan jiki da kuma wani irin jemin da yake haka ma tun farko haihuwa ce kawai ta wuri da Allah ya kawo masa. ba wai don yana da wasu shekarun ba ba don duniya ta san shi ne ya haifa ya ba da ba za ka ɗauka shi ne mahaifinta ba yana da wata irin siffar manyan matasan da suka yi saurin aure da haihuwa don ko yanzu yake cikin shekara arba'in idan ba kamanninsa da 'yar tasa ka kalla ba za ka ɗauka babban yayanta ne irin wanda ya bata tazarar nan sosai da sosai amma yanayin kamannin dogayen hancinsu da hasken fatar su. da shi ma ya fita hasken sosai ya sa kallo ɗaya za ka yi masa ka ga yanayin irin na uba da ya ina ya dai kusan saboda mahaifinta buri da sha'awar aure suka shige ta a farko saboda ji daga umma ya gana akan abin ta sa ce da daddiya ba zai yi aure ba sai ya aurar da ita saboda yadda abubuwan suka faru da shi a can baya tana ƙarama gurin neman auren rakinsa sam shi ya sa babu sha'awa ko buƙatar aure a tare da shi sai ya aurar da ita don a yanzu babu wani isasshen da zai aibata samun yarsa ko kiranta da wasu sunayen duk da ya san yanzu babu wadda zai bukata aurenta ta ce a'a ko don tsananin dukiya da arziki da Allah ya hore masa wannan ra'ayin na mahaifinta ya sa ina yake ganin sha'awar yin auren ta samu mahaifinta shi ma ya aure duk ita ma tana da burin duk wadda abin ta zai aura sai ta samu da ita ta dan fahimtar da ita halaye da wasu ra'ayoyin abin da ta san abin ta zai more wa auren saboda wani bauɗaɗɗen mutum ne da babu mai iya gane komai game da shi. Idan ba ita ba sai Umma ya gana da ita ma har yanzu take cikin rashin gane kan wasu al'amuran nasa. Duk kuwa da uwayen shekarun da ta shafe da su. Tsayuwa ta fara yi bakin kofar shiga falonsa ta yi sallama da zai kafin ta murɗa ƙofar da shiga bakin ta ɗauke da sallama. Wayarta ta saka cikin aljihun wandon kayan da ke jikinta ta nufo cikin falon bayan ta rufe ƙofar. Zaune yake akan kujera tusita sanye da milk plain jallabiya mai tsadar gaske da ta ƙarasa sauya shi daga jinsin bakar fata. Labarai yake kalla a TV hankalinsa kwance, kyakkyawar fuskarsa ta yi fresh tare da skin ɗinsa. Takowa take a natse tana nufar inda yake. Duk yanda take kashe kuɗi da ɓata lokuta masu yawa sosai wurin gyaran fata da siyan tsadaddun designer turaruka da skin product, ta rasa yadda ake matuƙar abin tana guri ƙamshin turarensa take bata yake da sanyin ƙamshi shi ya sa koyaushe cikin sauya turaruka masu tsada take amma abin ta koyaushe na musamman ne ta kasa take ƙamshinsa sai dai kowanne nasa ƙamshin na musamman tsakanin ita da shi ɗin kusa da shi ta ƙarasa ta zauna tare da kallon ƙafarsa da shi ma take cikin ƙaramar hafsak ta bacci cikin farin cikin ganinsa ta zauna tana cewa abbi barka da dare ya hanya Waiwayowa ya kalle ta cikin natsuwa tattare da tsananin kulawarsa da ke bayyanuwa a natse. Ƙayataccen gajeren murmushi ya sakar mata da kusan dai har yanzu ita ‘yarsa ce kawai ke samun hakan daga gare sa kusan koyaushe. Fuskar ta yake kallo don sauyin da ta ya buɗe baki cikin natsuwa ce barka na dawo ba kya gida kin je yawon yamma right? Look kalle kanki akwai sanyi a tare da jikinki da alama na tabbata da yawo ne ya sa hakan. Umma ya gana na barin ki fita anyhow idan ba na nan na sani. Kuma saboda na ki ne, gashi nan idan ki ya nuna. Gobe za ki ga likita insha Allah. Cikin bayyanar da 'yar damuwa ta katsaisa tana matsowa gabansa sosai ta ce, Abbi na girma please ka daina cewa zan ga likita babu inda na je. Mun je asibiti ne tare da Dr. Farhat. Ba gashi ka ga sauyi a kyakkyawar fuska na ba. Wani ƙurji ne ya fito man mai zafi da damuwa sosai. Sai da na skifin skipping school na kwana biyu saboda hakan. Sai a lokacin ya sake waiwayo da fararen idanuwan sai ya zuba mata a kan fuskar yana kallon gefen fuskar tata. Da take nuna masa amma fuskar sa a ɗan haɗe jin abin da ta faɗa na rashin zuwa makaranta kusan kwanaki biyu. Sai a lokacin ta ankara da abin da ta faɗa ɗin jin ya yi shiru ya zuba mata idanuwan nasa. Ta fara ƙoƙarin kame-kame saboda idanuwan abinta a kanta wani salon horarwa ne don kuwa tamkar hukunci ne yake mata a hakan duk ta yi laifi kama-kaman zancen kare kai ta fara nema amma yanayin fuskar sa ta kasa nemo kowace karyar. ta ƙasa da kai cikin sanyin jiki tana jiran jin hukuncin sa kan hakan ɗaki idan sai tare da sake kama fuska sai tsaye ya ce ki daina zuwa all these beauty spas da yake zuwa skin ɗinki bai yi ƙarfin da zai ɗauki wannan abubuwan ba Don haka daga yau na soke zuwa kowanne irin beauty parlor da ma ko menene. Cike da magiya ta kalle su za ta yi magana ya waiwayo mata kallon kar ma na ji komai daga bakinki. Sanin za ta iya fara hawaye a gurin ya sa ce ta je ta kwanta dare ya yi. Miƙewa ta a hankali tare da buɗe baki cikin tsananin sanyi ta ce good night Abby. Gyaɗa mata kai ya yi kallonta don sarai ya san da hawaye take yaudararsa wani lokacin ya yi mata abin da take so. har mamaki yake yi ‘yar cikinsa ta san ta yaudare sa da hawaye. Duk taurin zuciyarsa da dakewarsa tare da tsananin karantar mutane da ya iya, ta ake ya rasa yadda aka yi wani lokacin baya gane hawayen yaudararsa da ina ya take yi. Washe gari ba wani dogon walwala ta tashi, sai ma guraren karfe tara ta tashi don tun asuba ta yi sallar ta. Zara dukkanin kayanta ta ta jefa kan kujera ta wuce toilet ta shige tana ƙoƙarin ɗaura tawul jikinta. Sosai ta jima tana wankan saboda ta saba ɓata lokaci gurin ƙyalƙyala wankanta. Dama kafin ta fito daga wanka Zubbu ta gama gyara mata ɗakin ta kunna turaren wuta. Masu sanyin ƙamshi ta fice da kayan da ta cire zuwa laundry. Kai tsaye ɗakin Umma ya gana ta nufa ta san lokacin Umman bacci take yi saboda ƙa'idar ta har yanzu da ta fara tsufa. Bata daina saka hannu akan aikin abincin A ba matuƙar yana gari ta riga ta saba. Matuƙar baka ganta kicin ba, eh Majid baya gari don hakan ba ta komawa bacci bayan asuba sai ta tabbatar da abincin breakfast ya gama kammaluwa a dining. Sai ta koma ta kwanta, sai ƙarfe sha biyu take tashi ta yi wanka ta kuma leƙawa kicin ɗin. Sakawa zubbe hannu a abincin ranar. Kamar yadda ta sani bacci umman ke yi don hakan fitowa ta yi ɗakin kai tsaye ta nufi hanyar ɗakin cin abincinsu. Tana shiga Abin na shigowa, ta ɗago ta kalle su da fararen idanuwanta da suka ji tsadaddiyar fenti beauty maskara da eyeliner. Ƙamshinsa da ya doke nata ta shaƙa tare da dakatawa daga zaunawar da ta yi cikin natsuwa da girmamawa. Ta ce good morning Abby, barka da fitowa. Sai da ya kalle ta cikin natsuwa ya ja kujera a hankali ya zauna yana sake kallonta ganin yanayinta na sanyin jiki har lokacin. basarwa ya saboda kar ta samu damar fara masa hawaye a wurin ya ce monin kin tashi lafiya ya umma ya gana tana bacci ne zama te tana cewa ita koma bacci ita ce ta zuba masa breakfast ɗin kafin ta zuba nata ta koma ta zauna ta fara ci a natsa yake cin breakfast ɗin da aka haɗa da soyayyar dankali satar kallonsa ina yake yi tana son magana akan roƙonsa maganar su ta jiya amma tana shakkar hukunci ko dokar ta ƙara tsanani akan iya ta jiya Kasa daurewa ta ta aje fak ɗin hannunta tare da ɗagowa ta kalle su a marerece ta ce Abi. Tushi ya ɗauka tare da goge bakinsa kafin ya ɗago ya kalle ta da dukkanin fararen idanuwanta. Ya zuba mata yana tiran abin da take son faɗa. Ganin yadda ya zuba mata idanuwan sai sa ta sauke kai tana ƙaƙalo hawaye cikin idanuwanta. Ta ɗago ta kalle su hawayen na gangarowa kan kumatunta ta ce, Abbi don Allah ka yi haƙuri ba zan sake tsallake zuwa school ba I promise. amma don Allah kada ka hana ni fita ko zuwa wani gurin. Hawayenta da ke gangarowa ya kalla tare da ɗan sake wani gajeren murmushi da ya masa zuwan bazata. Saboda ganin ƙarfi da yaji wai ‘yarsa da ya rena da hannunsa ke son yi masa dabara. Duka duka ina ya nawa take, yaushe ta yi girman da wayen da take ganin za ta iya masa wani sissina da hawayenta, tunda ta san baya so. Ita ba ta tashi da mahaifiya ba, bare a ce ta koya ko ta gani a gurinta. amma wai har ta san ta rinka masa hawayen kirsa don ya rinka barin ta tana yadda take so. Sake faɗaɗa sa yayi kaɗan yana kuma kallon hawayen nata da take tsiyaya da gaske. Wanda ba dan ya gama sanin saninsu a yanzu ba, da tuni zuciyarsa za ta yi ɗaci da ganin su Numfashi ya sauke a hankali tare da zarar tashu da ke kan dainin ɗin ya miƙa mata yana cewa, Ya isa, idan kin gama tashi mu je ni ne zan ajiye ki sukul ɗin yau kafin na wuce ofis. Share hawayen ta da tishu ɗin da ya bata tana jin daɗi cikin ranta na yadda kwata-kwata abinta ba ya jurar hawayenta. Miƙewa ta ta biyo bayan sa tare da ɗaukar jakarta ta fito tana duba wayar ta da ke ringin da sunan Zaid a kai. Bata wani ɗauki wayar ba ta jefa a jaka saboda tana son samu ta lallaba abinta ya bar ta ta rinƙa zuwa duk inda ta saba zuwanta. Ita dai tana so gaskiya. Cikin Black BMY 7 Series suka fita, shine da kansa yake tuƙa motar tana gaba zaune. Ga baki ɗaya ƙamshin tsadaddun su ya gama sauya numfashin motar. Har bakin makaranta ya ajiye ta ba tare da ya tanka wa uban magiya na roƙon da take masa ba. Sai da ya fakin ya juyo ya kalle ta, fuska a haɗe ya ce inaya. Ɗagowa ta yi ta kalle sa tana ƙoƙarin ƙirƙiro wasu hawayen da suke son ƙin zuwa a hankali ta ce na'am abbi. Wannan kukan na ƙarya daga yau ga baki ɗaya na soke sa shi ma, me amfanin hawaye don ki ɗaga wa mahaifinki hankali? Akwai wani wanda yake baki shawarar yin hakan ne saboda kawai ki sa mahaifinki ya miki abin da yake so? Girgiza mai kai ta yi, tana kallon sa da rauni ta ce, A'a, Abbi. No ina ya faɗa min gaskiya saboda na san ban ba wa ‘yata tarbiyyar hakan ba. Mai amfanin hawaye kawai saboda ɗaga wa iyaye hankalin. Wannan ne last time da zan kuma ganin wannan hawayen oke? Gida kai tai tare da mai da hawayen dama kuma fama take yi a kan su zo ɗin, ba su zo ba. saboda Allah ya sani ba ta da wani dalilin kuka a rayuwarta saboda alhamdulillah Allah ya wadatar da mahaifinta abinda da duk take bukata a rayuwa mahaifiya kawai ta rasa wacce ko da ganganci ko subutar baki ba ta taba ambatar ko sunan uwa a gaban abin ina mata masu fama da ciwon mara ko rashin daidaituwar al'ada to ga wani sahihin magani na wanke dattin mara zai wanke dattin mara ya kuri toilet infection yana maganin duk wata cuta ta mahaifa kamar gurɓacewar al'ada rashin haihuwa yawan fitar ruwa warin gaba tusar gaba ƙaiƙayin gaba jin zafi a lokacin saduwa buɗewar gaba ko kuma bushewar gaba rashin gamsuwa wurin kwanciyar aure ƙurajen gaba da dai sauran matsalolin da ke addabar mata wannan maganin sahihi ne kuma ingantacce ne don haka ga masu buƙatar ingantaccen maganin infection za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayan mu kamar haka 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ina amarya ina kuma uwar gida ina masu jego ina kuma masu fama da bushewar gaba da kuma rashin ni'ima to kakarku ta yanke sa'a domin ga wani ingantaccen turare sahihi ne mai kuma abin mamaki da yake matse gaban mace ya sa mata ɗumi da ni'ima a jikinta ya dawo mata da ƙima da kuma martabarta a idanun mai gidanta sannan kuma ga ƙarin soyayya da jin daɗi a lokacin saduwa sannan kuma ga masu matsalar rashin filin da kuma rashin jin daɗi a lokacin saduwa wannan duka dama ce a gare ku domin mun zo muku da wani turare mai suna sirrinki yana matse gaban mace yana kuma ƙara miki ni'ima. Don haka ga masu buƙatar wannan turare mai suna sirrinki, za ku yi tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka, wato 081 4280 0199 wato sifili takwas ɗaya, hudu biyu, takwas sifili, sifili ɗaya, tara tara. Albishirinku mata ‘yan uwana, na zo muku da wani sirri guda ɗaya tak wanda idan mace ta yi amfani da shi ko da sau uku ne, to kuwa babu wata mace da mijinki zai kusanta ya ji daɗi ya dinga zindima ihu idan ba ke ba. Amma fadan Allah ki ji tsoron Allah idan kina da kishiya kar ki amfani da shi. Sannan kuma idan mijinki yana da haƙuri wato ba jarababbe ba ne kar ki amfani da shi. Zan faɗa muku wannan sirrin guda ɗaya tak. Wato shi Umar Bakar Humra. Ku daga jin wannan suna kun san akwai wani sirri za ki shafa shi ne kirji da maraki ranar da kika san mijinki zai kusance ki. Mallaka ce ta gaske, sai dai kawai na ce ki ji tsoron Allah. Idan har mace ta yi amfani da shi, insha Allah ta fi ƙarfin wulaƙanci in dai a gun mijinta ne. Saboda shi umar mallaka ce ta gasken gaske. Ga masu buƙatar wannan shi umar mallakar, za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka, wato 081 42 80 01 99 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara. Idan ka ji gangami to tabbas akwai labari. Ina amare, ina uwar gida kai har ma da ‘yan mata masu tasowa. Hakika mata da kwalliya aka samu. Shin kuna so ku ƙara kyau, fata ku ta luwai-luwai, ki zama ‘yar kamar madubi? To ga dama ta samu. Mun zo muku da sabulu mai suna 'yan MB akan farashi mai sauki Duk macen da ba ta amfani da wannan sabulin mai suna MB, tabbas an bar ta a baya. Domin tabbas MB kat ne wajen mai da tsohuwa yarinya. Domin yana yaƙar ƙurajen fuska da dattin fuska. Ga wanda kuma suka shafa man da bai karɓe su ba, ya feso musu da ƙuraje ko kuma ya musu tabo. To tabbas idan kuka yi amfani da MB, fatar ku za ta koma luwai-luwai tamkar ta jariri. Sannan kuma sabulunmu baya bilicin. zai fito muku da ainihin kalar fatan ku ne don haka duk wanda ya gwada shi zai ba da labari amare da sauran mata ku yi kokari ku mallaki naku don ba ruwanka da zuwa a dirje muku jiki yana yaƙar matsalolin fata kamar su pimples tabo wato spot nankarwa da ma duka matsalolin da suka shafi fata ku yi kokari ku yi amfani da mp cikin sati biyu zai share muku hawayenku. Ga masu buƙatar wannan sabulu na MB za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayarmu kamar haka 081 42 80 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara. Ina masu matsalar bushewar gaba wato ɗaukewar ni'ima. To kukanki ya ƙare daga yau. Domin ga wata gumba mai suna bujen ki shakaf Ku daga jin wannan sunan kun san zaki ki shakaf-shakaf a duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumbar. Gumba ce da ke tatso dukkan wani ni'imomi da jin daɗi na jikin mace. A duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumba mai suna bujen ki shakaf. Idan oga ya tunkaro ki, ji zai yana nutso a cikin kogin zuma da madara. Domin duk inda ni'ima take, to tabbas akwai jin daɗi da gamsuwa Ga masu buƙatar wannan gumba ta bujen gishakaf, za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu mu kamar haka, wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya kuɗi biyu takwas ɗaya tara tara. Ina masu fama da matsalar timbi ko kuma ƙiba mai yawa, wannan damar ku ce, domin wannan maganin namu mai suna Boy Slimming. yana ƙone tumbi ya kuma rage ƙiba ki koma HRS. Domin tumbi yana ɓoye shaf ɗin mace, da haka ‘yar uwa ga dama gare ki. Ki yi amfani da boys lemon domin yana daidaita jikin mace ki koma HRS. Hakanan kuma ga masu fama da matsalar stretch mark wato nan karwa, kuma akwai magani mun zumku da shi ingantacce, wanda cikin kwana talatin kacal duk wani tabo da ke jikinki sai ya ɓace. Domin shi wannan magani gina smoothing ɗin fata ta koma luwe-luwe. Haka zalika muna da maganin gyaran nono ingantacce wanda muke kira da mai gida welcome. Sannan kuma akwai maganin hips wato mai gida bye-bye kenan. Akwai maganin ni'ima kala-kala akwai haɗin matar minista domin muna gyaran amare da kuma gyaran uwar gida. Don haka ga masu buƙatar dukkan nau'in magungunanmu za ku iya tuntuɓar mu ta nambar mu kamar haka, wato 081 42 80 0199. Sannan magungunanmu mukan aika su kowane gari kuma kowace ƙasa. Don haka ga masu buƙatar yin odar magungunansu, za su iya tuntuɓar mu ta nambar mu kamar haka, wato 081 42 80 0199. Sifili takwas ɗaya, hudu biyu, takwas sifili. sifili ɗaya tara tara. Ina amare da uwar gidaye masu buƙatar su ɗauki hankalin mazajensu su kuma sace zuciyarsu ta hanyar ƙamshi. Muna da turarruka kala-kala masu sanyaya zuciya da kwantar da hankalin mai gida. Akwai turaren kaya, turaren jiki, sannan kuma akwai turaren ɗaki da kuma shi umar baƙar humra. Muna da turarruka ingantattu wanda duk inda kika gifta ƙamshi ne kawai zai dinga tashi. domin mu mata da ƙamshi aka samu. Ga masu buƙatar turarrukanmu za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu wato 081 42 80 0199.